mu da shigowa zauren VOA. Muna shiri na ɗari da sittin da uku, inda a yau mataimakin gwamnan jihar Sokoto, injiniya Idris Gobir zai ci gaba da bayani kan yadda suke ganawa da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro. Injiniya Bismillah. Muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda muka yi maganganu muka tattauna da shi. Na biyu waɗannan nasarori da an kace wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi kokari wajen karɓo annan mutane su ne waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban a shawara na baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan gurup ɗin su ne yake magana cewa an samu da an karɓo su amma akwai individually waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka misali kamar ni inda ni fito musamman domin can ah, na san irin matsalolin tsaron da a wannan bangare na gabacin sokoto akwai irin wannan ɗaya biyu uku hudu wanda su daban-daban ne wani zai je gona an kama shi wani zai je kasuwa an kama shi wanda wasu in kawar ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an dss da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani su su kaga waɗannan wanda san suna da irin wannan kes za su ce a ai suna da sauran mutane a hannun yan ta'adda amma idan kaddi ga waɗancan su kuma da aka kama wanda group ne idan gagarumin nasara ce misali a ce an ɗauko mutane tun daga kaduna yan makaranta gaba ɗaya an zo da su har jihar zamfara kuma daga karshe an ci nasara amso su an maida su haka kuma wanda aka zo an ka ɗauka daga sokoto daga gada wanda ka san su ma a ce an je an amso su su ma an maida su to waɗannan abubuwa su ne shi mai bashi gaban ƙasa shawara yake maganganu a kai. so kana ganin kuma waɗannan bayanan sun isa da za a ce a filin shugaban ƙasa da su a shirin da ake na yaƙi da 'yan ta'adda. a fito shugaban ƙasa ma'ana ina nufin waɗannan baka ganin waɗannan eh. ah, bayanan eh. sun isa a ce su ne ke gaban shugaban ƙasa a yaƙi da ake yi da yan ta'adda a'a bai zama ya zama ya isa ga yaƙin da ake yi da yan ta'adda a Najeriya Ok to bari za mu dawo kan wannan ah, eh. in hali ya ba mu dama bari mu juya ga gwamna Bago yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karensu babu babbaka a yankuna da dama shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro assalamu alaikum jihar niger ita ne kasa ta fi da jihar girman fili da kasa da daji a najeriya kuma jihar Niger tana da boda da Zanhara da kebbi da kaduna ta bangaren arewa saboda haka wa'annan 'yan ta'adda din sun taho daga can wuraren niger suke zuwa dalilan abu guda biyu na farko a fulani masu kiwo a kashi goma kashi biyar duk a niger suke a nigeria barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba da yawa sosai in an koro su sukan zo su ɓoya cikin gajeji to sojojin najeriya suna kokari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan boko haram da aisuwa suna cikin wannan dajin sukan samu nasara wani lokaci akan sojojinmu na najeriya da jami'ar tsaro amma alal hakika an yi nasara sosai a cikin dajikan namu wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu ah, kamar sun dan fi gwamnati kamar ba gwamnati ke da cikakken iko a kansu a babu wannan a naija mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga yadda za zo a boye saboda haka gwamnatin jihar Neja ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata an sa hannu muna muna noma daji saboda mu samu mu neman mutanenmu inganci mu samu mutanenmu abin yi saboda haka a arewa ga baki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya ɗaure insha Allah wannan masifa ma da ake ciki ga baki da za samu waraka a cikin magana. Na to bari mu je ga bakinmu da kuka shigo domin ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan mu bari mu fara da gwamnan jihar Jigawa wa zai masa tambaya daga Jigawa wurin ga malam gashi nan. sai ka gabatar da kanka tukunna assalamu alaikum wa alaikum assalam a sunana Tijjani Mukaddas kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya sannan ni ne yake wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan Amurka a tambaya ta ga gwamna na na Jigawa um, mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso talatin a bangaren ilimi wannan ba ƙaramin abu ba ne kuma abin a jinjina gwamna ne a bayan haka um, ‘ya'yana guda uku din mata ne shi yasa yake da sha'awa a kan ilimin 'yan mata to ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin 'yan mata a jigawa state ba saboda idan ka duba jigawa kamar kowace jiha a arewacin najeriya za ga yara 'yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron ma a najeriya sannan sai tambaya ta ta biyu ga mai girma gwamna na kebbi kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta ko yaya ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar kebbi ba ma kebi ba duka arewacin najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a najeriya sannan ya yi bayani a kan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da ya zo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin jonathan da su mm, shiri na unesco da na unicef a akan an kawo karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da wa'ancan shiri na baya wanda ya gabata to muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnan jigawa domin jin amsa amsar da tambayar da aka yi masa to alhamdulillah ah, wannan tambaya ta yi daidai mu a jigawa ilimin mata ana ba shi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake tun daga firamare har university duk yarinya da take jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata su kaga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata domin mu kara sanin cewar wannan kwanan nan mun tura yara kusan sittin. muka da suke sudan muka dawo da su muka kai su cyprus waɗansu muka yi su india to daga cikinsu wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikinsu mata ne so because mun ba ilimin mata mahimmanci kwarai da gaske kuma mun ga cewar ilimantar da mata din zai taimaka mana kwarai da gaske musamman wajen harkar asibita da sauran abubuwa da yawa so and uh, wannan ya sa mun samu damar ba yara ilimi kyauta na mata ya sa mun samu damar cewar babu wani yaron yanzu outside da zaka gani mace duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka yi introducing a system din akwai wani institute da muka yi na dan modi student care wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za su dinka musu uniform ta ba su su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda ke za a dawo da shi jigawa ce kadai a jihar a najeriya bayan gwamnati ta yi aji ɗaya biyu uku jigawa ta yi hudu biyar shida su duka wa'insu abubuwa ne da aka yi a jihar jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnan jihar kebbi a watakila yana lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya game su duka amma jihar sokoto wake da tambaya ga mataimakin gwamnan jihar sokoto wanda yake wakiltar gwamna a halin yanzu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na wa bakin mu barka da zuwa. Sunana na sa'i Khalil. na tambaya ta ga gwamnan sokoto shine especially a harkar tsaro na san cewa muna da matsala tsakanin mu ta Nijar da sokoto kuma ana samun 'yan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din su koma so menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatinsu domin cewa an dakatar da wannan matsalar an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam to alhamdulillah kamar yadda ka tambaya aka magana na ishu na border security muna da program wanda muke yi tsakaninmu da mu da UNDP akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a Ilela local government wanda daga nan illela local gama ya shahi wannan boda ta mu ta gudu illela gada har zuwa sabon birni dama waɗannan su ne major local game boda area wanda muke da su kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da nijar alhakikanin gaskiya ba daga nijar ake kawo mana hari ba na yan ta'adda mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris gobir kenan kuma da haka lokaci ya mana halinsa sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu ci gaba a yanzu A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci hirar sai Fiona Wammayi nan dulu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.